daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatu wani tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan dan da Allah ta haka mu ci gaba da inda muka tsaya yau da litini ko litini eh, sha uku ga wata ramadan shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan shirin wannan Allah a yi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi ce da uku ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da shida a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf wanda a suratu yusuf din nan idan ba a banta ba darasinmu da ya gabata mun kwana kan aya tamanin da bakwai ke ko? aya ta tamanin da bakwai yau zamu tashi aya tamanin da takwas falama da kalu alaihi falu ya yi yi halazizu na فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأنت نصره وجئنا ببضاعة مزداد الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا أنك لأنت يوسف قال ya kai al'aziz qad massana ko massana wa ahlana durru wahala ta shafe mu da mu da iyalanmu waje na a cin muzjatin ko mun zo da wato wasu kudade shine bi bida'atin muzjatin waɗanda suke yan kaɗan ne ko kuma mara kyau fa'ufilan alkaila to ka cika mana ma'auni wa tasaddaq alaina kuma kai mana sadaka inna Allah yajzi al-mutasaddiqin lalle Allah ta'ala yana sakayya ga masu yin sadaka qala yace hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi shin ko kun san abin da kuka aikata da yusufu da dan uwansa ko ga yusufu da dan uwansa idan tum jahilun a lokacin da ku kuna cikin rashin sani ko kuma kuke masu aikata ba daidai ba ƙwalin sai suka ce a kala an ta yusuf shin lalle kai kai ne yusuf ƙwalin sai ya ce ana yusuf eh ni ne yusuf ba hada akhi Wani kuma dan uwana ne qad banna Allahu na. Allah ta'ala ya yi mana baiwa Allah ya baiwa gare mu innahu yadda lamarin yake man tasi duk wanda yake tsoron Allah yake dokokin sa wa yasbir kuma ya hakuri to yadda shani yake shine fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle shi Allah madaukakin sarki baya tozarta ladar masu kyautakawa kalu sai su yan uwan suka ce da shi tallahi muna rantsuwa da Allah laqad asaraka Allahu alaina hakika Allah baraka wa ta'ala ya fifita ka kanmu. A asaraka Allah alaina ya fifita ka a kanmu ko ya zabe ka a kanmu. wa in kunna la khati'in kuma lalle mu mun kasance masu kuskure wa in kunna la khati'in ko ce lalle mu mun kasance masu aikata ba daidai ba قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسريب عليكم اليوم babu wani zargi gare ku a yau ba wani abin zargi da za ku tanta a yau ya gafiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku wa huwa arhamur rahim Allah ta'ala shine mafi jinkan masu jinkai shine mafi rahama masu rahama to idan ba manta ba cikin wannan kissa a ci gaba da duwata da muke gaba gaba darasin mu da ya gabata jiya kamar da na ishara mun kwana ne akan ayata 87 wacce a cikinta gabar bayani shine eh, annabi yaqubu alaihi salatu wassalamu ya umarci ‘ya'yansa cewa su je misra to su koma misra wato kamar ka ce karo na uku kenan ko eh? karo da uku kenan domin bukatar su yi abinci a wannan tafiya da za su yi sai ce da su idan suka je su yi bincike game da annabi yusuf da dan uwansa ta hadda su bin yusuf wa akhihi ina fatan gani muka ce ya ga musu wannan ne saboda yana da yakini a matsayin shi na annabi Allah cewa wannan ƴaƴan nasa suna nan a raye da aka fi binciken labarin su الشيخ يسوع الذي يأتي من رضي الله كركو يستعنى بقرحمة رحمة الله إنه لا يأتي من رضي الله إلا بكم الكافرون إذا لم يأتي باب ونكي يستعنى بقرحمة الله يمتعني بسي كتاب ريني ودوك شيء ولا نفسي دي أشكي شيء أتكي شيء أقوي إشارة دوك شيء وا أبدا كايدا mutum ba ya yake kauna ga ramar Allah tabaraka wa ta'ala sawa a duniya idan mutum na cikin wata matsala a duniya kada ya dauka cewa matsalar ba za ta zo ba kamar Allah ba zai yayi masa ita ba haka kuma muka ce duk abin da mutum ya aikata na sako da na zunubi a nan duniya to kada ya dauka cewa idan ya je lahira Allah ba zai ga masa masa ba kun gane ko wala bi abdu inda rahmillah إنه لا يأكل من روض الله إلا القوم الكافرون wanda kuma wannan muka ce ya gwada cewa wa'anda suke yanki kauna ga daga rahmar Allah ta'ala to mutane ne wa'anda suke kafirai ne kun gane ko to a nufi ne duniya duk matsal da mutum ya shiga ya kyauta da sun ga Allah cewa Allah na iya yi masa kun gane ko yawa kun ga abin yake motsa shara zuwa gare shi abinda ake kyakkyawan fata gare shi ai shine a zahiri abinda aka magana abinda da duniya ne shine zamu rahmar Allah a ga su annabi Yusuf mun dawo gida lafiya matsalin yake fama da ita ta kau shine rahmar Allah anan wato a zahirance wai kana rahmar Allah ta wannan faɗi ko ba ne ba yawwa shi ta muka ce a al-Imam haroto daga gare shi da sauran malamai kamar su ibn zaid sun fassara rahullah da cewa shine alfarju anil karbi da kaga abin da yake sa mutum bisa ga abin da na sai ko sai yake na sai ke shara zuwa gare shi Allah yana kuma Allah ta'ala ya ce kul ya ibadi allazina asrafu an anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kun gane ko saboda ka Allah yana gama zunubai gaba ɗaya kada mutum yake kauna da rahamar Allah saboda ka kullum mutum ya kasance tsakanin albain alkhawfi wa raja kada cikin jin tsoron azabar Allah kuma karka amincewa azabar Allah wala ya bari makar Allah illa alqawmul khasirun babu wanda yake amincewa azabar Allah ko dabara ko makirce da Allah ta'ala ya shirya in ba mutane da suke masu asara ba baki sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa huwa yusinu zanna billah kada dai daga cikin ku ya mutu fashe na kyautu san daga Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah zai gafarta mashi to haka dai za a ga nasoshin suna ishara zuwa ga wannan wanda muka ce ah, mutum ya kasance tsakanin alkhawfu war raja' jin tsoron azabar Allah da kyakkyawan fatan samun rahama shi wannan sifa ce daga cikin sifofin bayan Allah na gari إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا na خاشعين bayan Allah na gari sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawin aikata aiki alkhairi wa yad'una raghaban wa rahma kadalika suna bauta muna raghaban cike da fatan samun rahama wa rahba kuma suna cike da tsoron azaba wa kanu lana khashi'in a wani wuri da ke cewa ne wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha kada ku yi barna a cikin kasa bayan an gyara ta ko bayan gyara ta الشاهد يأتي ودعوه خوفا وطمعا ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala khawfan kuna jin tsoron azabarsa ko saboda jin tsoron azabarsa wa taba'an kuma saboda kwaɗayin abin da ke wurin sa rahama inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala kusa take ga masu kyautatawa yanzu wannan shine abin da annabi abu muka ce shi da ayyan zuwa gare shi wala da yasu min rawillah na la yasu min rawillah illa al-qawm al-kafirun kun gane ko to shine sai ce falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal Azizu, masana wa ahlana dhuhu falamma dakhalu alayhi yayin da wato suka tafi misra din <clears throat> suka kai misra suka shiga wurin annabi yusuf qalu sai suka ce ya ayyuhal Azizu, ya kai al aziz masana wa ahlana dhuhu wato wato halhalu ko tsananci tsananci ya shafe mu wa ahlana da iyalanmu ina fatan gani a nan wurin malamai suka ce za ka kaddara <clears throat> za ka kaddara wato alhassu wanda muka ce yana da yawa cikin wannan kissa kenan eh, bayan ubansu ya ce da su اذهبوا فتحدثوا wa يوسف واخيه ولا تيأسوا من روض الله أزوى كيشي to sai ka kaddara shi kenan sun kimtsa tafiya kuma sun yi ta tafiya din sun je sun kai misra din da suka kai misra din sai suka shiga wurin annabi yusuf shine falamma dakhalu alai kaga wancan duka zaka tattaro shi ne a tunaninka wanda nassin qur'ani bai faɗe shi ba don ka zai hukunta haka ko tunaninka zai gano haka ina fatan gani to almuru da suka shiga wurinsa sai suka ce masa ya ayyuhal aziz masana wa ahlana durru الضر عن أمور معلمين سوكا شيء المقصود به الشدة والجوع بسبب القحط وتسألني يا شهيد da yunwa saboda sanadiyar kamfan ruwa da ake ciki saboda fari da ake ciki babu abinci isasshe muna cikin damuwa da mu da iyalan shi ne suke gaya masa ya ayyuha al-azizu qad massana ko masana wa ahlana dhuhu wala wala ta shafe mu da mu da iyalanmu wato saboda wannan kamar wari da ya sabbaba yunwa bayan haka sai suka ce da shi kuma waje ina bi bida'atin muzja waje ina bi sannan mun zo ne bi bida'atin da wasu yan kudade bida'a kamar da muka faɗi can a baya shine kudi falamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhi bida'atuhum muka ce shine kudaden su haka malamin suka fassara bida'atuhum ay samanahum kun gaje ko saboda ka waje ina bi bida'atin mundu da kudi kun gane ko muzjatin <clears throat> wato da suke yan kaɗan marasa kadari yan kadan marasa kadari ko kuma wanda ba su da kyawu shine muzjatin asalin kalmar muzja malamai suka ce daga kalmar azja yuzji izja al-izja asalinsa suka ce shine addaf wal insan aljam'u wal irsal wato da abu da tura shi ko ingiza shi shine al-izja da ka muzjat kaman suna son su ce kudin da suka zo da su ba kudi ne masu kyau ba kudi ne waɗanda tujjar ko ɗan kasuwa suke tun kuɗa majina juna su in ka ba wannan ce aka ban karɓa wannan kun gane irin wannan kuɗi kuɗi ne kan mu amma kan ba mutum ya a ah, ka ina wanda ba na so a ah, kamar kenan sun sun zama raje ko a ala kulli hal kuɗi ba su da kyau don haka har suna yan kasuwa suna ijja'a ijja'a da isa shi ma bai na hu yan ba wanda ce ah, a ba zuwa shi kawai a shi ma ba wanda ce a shi kawai kama shi ne muzjad wato abin tun kudewa ke saboda mu ne kudin lalakun kun gane kalmar azja yuzji izja alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu min khilalihi yanzu alam tara anna allaha yuzji sahaban baka ga shi baka gani bai da Allah ta'ala yuzji sahaban yake tun kudi girgije turo shi thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu almuhimu yuzji shine tun kudawa to daga muka ce muzja ko aka muzja ina fatan gani to wannan shi ne eh, akwai ta aya kuma rabbukum allazi yuzji lakum alfulka litabtagu min fadlihi ko wato rabbukum allazi yuzji lakum fulka. haka ne ko ubangiji ku shine Allah ta'ala wanda yuzji lakum alfulka wato yake tunkuda muku jiragen ruwa akan ruwa ya tunkuda su in gizo su suna ta tafiya litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahiba to lalle Allah baraka wa ta'ala to ta'ala ya nemi wannan ne ba da wannan iko da jirage masu dauke da kayan masu nauyi amma Allah ya riga in gizo su turu su cikin ruwa litabta gurin fadlihi idan ku nemi falala kasa saboda ka ku ku sa kayan ku ciki da kayan sana'o'in ku ku tafiya daga nan ku transport daga nan zuwa can na ku da bikum rahima Allah ta'ala ya kasance mai jin kai da rahama gare ku الشاهد ربكم الذي يوزي lakumul fulka yuzi daga nan ne aka ce mujjat abin da dai kuɗin ba su da kyau kun gane ko za ka ake ruwatar da zablan bin abbasin <coughs> radiyallahu anhu yake cewa wato albida'atul mujja yace hiya dirahimur radi'a hiya dirahimur radi'a shi sune dirhamomin da ba su da kyau ba su da kyau za ka muka ci har mutane suna sun kuɗi biyu ne da su yan ba wanda ce ba zai karɓa ba yan ba wanda ce ba zai karɓa ba kun gane ku sannan kuma wasu malamai suka ce bayan zaman kuɗin nasu a ne kuma sun kasance zai rukasiya a ne sannan kuma zai rukasiya kun gane ku wannan shi ne ah, da haka ba su ita su yi awon irin abin da suka saba au a zakuwa da suka yi na farko da na biyu ko ko gani ba abinci wanda ba shi ne zuwa suna farko ba duk in sun zo suka ba da kuɗi ne a auna mutu ba sau ne wani kama a ba su da daga kaza ba kuɗi suke ba a auna musu illa ne za a cika musu yadda ya kamata yanzu da suka zo da bai ba a cin mujiya eh, sifar mujiya na kuɗin shi ne kuɗin aka ce ba su da kyawu na biyu kuma kuɗin kalila ne rairu kafiya kaɗan ne ba sa isa kidan ba su kai kuɗin ko a amawunin suka samu zafuwa da shi ba wallahu a'lam waje ina bi jimun mulsa kun gane ko to wannan ne saboda kamar da ke shara al-imam yake cewa ai wato a'tina ma kunta tu'tina قبل بالثمن الجيد الكافي الواجب wato kamar suna isharar da cewa mun zo da yan kuɗi da ba su da kyawu kuma ba su ita yanzu abinda muke roƙo gare ka a afina ma kunta na qablu ka ba mu abinci irin wanda ka saba ba mu sun gabanin haka kun gane ko bisamanin jayyid irin wanda ka saba ba mu gabanin haka bisamanin jayyid da kudin da muke zama su masu kyau alkafi wanda suke masu isassu alwafi wanda suke cika sun kuɗi wanda muka saba zakuwa da su to muna so ka taimaka ka babu irin wannan awar da ka saba babu da irin wannan kuɗi duk da ba da shi muka zo ba a wannan karo kun gane wannan shine waje na biyu za'atin musjati to za ka sai suka ce fa auki lana kai ko ka cika muna mudu ka cika muna ma'auni kenan ka babu mu irin abin da ka saba babu gabanin haka sai ce suka ci kuma wata kalin ya ko wata kalin ya haka al'azizu muna roƙonka muna son ka ba mu sadaka ka ba mu sadaka wato yi wani abin laka ka cika muna da shi wanda ya haura abin da muke da shi na kuɗi to ka ɗauke shi sadaka ne za ka ba mu shi ne wata kalin ya kamar ki ne ka auna muna irin kimar abin da ya dace da kuɗin mu to ka ƙara muna ka cika mana da ka samu ba mu ƙarin sai ya zama wata sadaka alaina ya zama ka ba mu sadakan wannan kun gane ko yawwa saboda ka ka ka ka yi muna wata fadala ta sadaka wanda yake tsaka-tsaka tsakanin kuɗin da muka zo da shi da kuɗin da ah, ya kasa wanda ko ka saba ga kwashi can ada kun gane ko to wanda shi ne wata saddaka alaina wanda ko shi ne fassara da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan ta gaskiya aksar mufassiri aka cewa sun tafi akan cewa ta saddaka alaina kai mana sadaka kawai shine ma'anar shi amma ko su malamai da suka zo da wata fassara wanda ba wanda ba ta wata saddaka alaina kai mana sadaka suka ce wai suna ishara ne cewa annabi Yusuf alaihi salatu wa salam ya musu sadaka ta hanyar sake dan uwansu da aka rike a matsayin ya yi sata kun gani wannan za ka wata saddaq alaina wato bi ita zaki saurahi fina ta hanyar sake ɗan uwanmu da aka rike a nan da cewa ya yi sata sadakan da suke neman a musu kenan to Allah ala dai shi san me suke ni da wata saddaq alaina amma dai za a yi shi ne zai a yi musu sadaka suke tambaya kuma wannan muka ce shi ne a tsaro ma alaihi aksarul mufassiri kun gane ko ki shine sai suka rufe magana cewa inna allaha yuzil mutasaddiqin Allah ta'ala yana yin sakayya ga masu sadaka inna allaha yuzil mutasaddiqin Allah ta'ala yana yin sakayya ga masu sadaka an rotu daga al-imamu dhahhak kamar da muka ishara cewa eh, wa'annan mutanen duk kuskuren da zaka sawara sun yi mu'amalar da suka yi ma annabi su alaihi salatu wassalamu da mu'amalar da suka yi ma dan wata binyamin duk gurin za ka tsawara cewa sun fada cikin shi to wajen mutanen wa mutanen kirki ne mutane ne da suka tashi gidan tarbiyya gidan annabi Allah kar kuma ta na taba wadi akan wurin cewa akwai malaman da ba su ka tafi kan cewa wai da mutane dukkanin su annabawa Allah dukkanin su annabawa Allah Kadai abin da ke faruwa wallahu alam eh, akwai sabani akan wannan magana sannan wasu daga cikin wasu suka ce annabawan Allah ne sun ce ai musu wahayi ne bayan dukkan wannan matsala ta rike ta faru to abin nufi eh, an rotu daga albamu ba haka ke cewa eh, abin da ke sun kai gare shi a wancan magana shine mutane kirki ne shi yasa za ka maganganu suna da irtibati da addini ko mu gani ba can kai suna cewa bakun na liligai bi hafizi kun gane ko yanzu kaji suna cewa kuma inda Allah ya zil mutasaddiqi alama cewa wai mutanen kirki ne suna suna rike da addini to shine al mu bahaki ke cewa irin wannan matsayi da suke shi na tarbiyya ta addini da kuma suke faɗin ta a wurare daban-daban sai ce lam yaqulu inna Allah yajzika li'annahu lam ya'lamu annahu mu'min su suna da wannan aƙidar da wannan bilibin saboda tarbiyyar su da addinin su amma ba su ce mai annabi yusuf ba wa tasaddaq alaina inna allaha yajzika ba su ce mashi kai mana sadaka ya kai aziz in kai mana sadaka Allah zai saka maka ba su ga masu wannan ba sai suka ce inna allaha yajzil mutasaddiqina me yasa yace li annahum lam ya'lamu annahum mu'min saboda su ba san shi a matsayin musulmi ba ai wa'annan mun ce sarkin misar da wayi ai duk ba kan addini su ina fata gani bayyana annabi yin ne a cikin su da da da'awarsa kaza yasa suka suka suka musulunta to saboda ka su kuma kaga ba ba kasan suke ba a Filistin suke daga Filistin suke ta a su gamisa saboda ka su ma al'aziz a matsayin musulmi ba wata shi a matsayin musulmi ba shi saboda shi Allah zai saka maka ba suka ce a wata saddaka alaina inna Allah yuzil mutasaddiqin shi kenan ina fata gani tare da sanin cewa wato Allah ta'ala yana saka kuma yana saka ma wato yana saka yana yi sakayya ne fa ga masu sadaka waɗanda suke mumine ko musulmi su ne Allah ke masa kayya ko ne ba sadaka ba sadaka kan ba ibada ce ba ba ibada ce ba ibada ce ibada ce da Allah ya shar'a to kafiri ne ibada Allah zai kabe ta ne na'am ba ku gane ba mutumin da ba shi da tauhidi muka ce in yi wata ibada Allah zai karba ba zai karba ba to shi yasa wasu su ce Allah zai taka maka ba dan ba san shi a matsayin musulmin da in yi ibada ta sadaka Allah zai karba ba sai suka ce Allah dai zai sa kayya ga masu sadaka ina fatan ku gani suka gaya mata matsayinsu da irin kenan eh, da suke da shi na addini wannan shi ne abin da alimamu da haka aka rusu daga gare shi rahimahullah a nan wani kuma akwai wata matsala janibiyya da malamai suke ambata cewa eh, wayannan ayyan na annabi yusuf alaihi salatu wassalam da suka zo wurin shi suka ce mashi مسنا وأعلن الضر والسخطاء ودينا ببضاعة منجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا وتسني به مصدق هنا تبت لنفس القرآن amma tsarin ta nan shi ne ya aka yi suka neme ba su sadaka gare su da iyalansu da kuma annabin Allah ya ko ko gani ba yanzu idan ma ka kaddara cewa a lokacin da suke neman wannan sadaka wata saddaq alaina su ba yi musu wahi ba amma yan ba su sadaka ina za su kai gida za su kai kuma har shi annabin Allah ya ko zai amfani da wani abin shi ya aka suka nemi sadaka suna annabawan Allah sadaka kan ta halatta ne ga annabawa hmm ta halatta ko ta halatta ko dukkan annabawan Allah ko ko annabi kadai na'am <laughs> to akwai ta sabani akan wannan matsala almuhimmu <laughs> al-imam al-baghawi rahimahullah a tafsirin sai ke cewa yake ruwaito cewa su'ila sufyan sauri an tambayi babban malami tabi sufyan sauri rahimahullah aka ce mishi hal harumat sadaqatu ala ahadin min al da siwa na muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi sadaka samta haramta ne ga dukkan wato akan wani daga cikin annabawa bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gabanin annabi annabawa da suka gabace shi sadaka ta haramta gare su ne faqal sufyan al-imam al-bagawi sai ce sai aka sai sufyan <coughs> at-tawri rahimahullah yace yace alam tasma alam tasma qawluhu ta'ala yace shin kai da kake wannan tambaya shi cewa sadaka ko ta halarta ga annaba ko ba ta halarta gare su ba shin baka ji fadan Allah ba da sai da yake ba da labarin ƴaƴan annabi Yaqub ba sun ce wa dan uwansu annabi Yusuf wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi al-mutasaddiqin suka ce kai sadaka gare mu Allah yana ba da lada ga masu sadaka yuridu anna sadaqata kanat halalan su sufyan sauri rahimahullah yana nufin sadaka ta zama halal ta kasance halal ne gare su da sifantuwa su ce su wa Allah ke ko gane ba dama na ce akwai malaman da suka tafi aka ce su annabawa da su wanka na kansu kun fahimta sannan akwai malaman da suka ce ba annabawa ne akwai wannan suka ce na'am sun zama annabawa amma sai daga baya to dai da lamarin da zai kasance muka ce ko da kace su ba mawa wani ba ai idan annabi su ba su sadaka kan ai gida za su kawo kuma ubansu na nan annabi Allah ne dai iyalansa su za su sadaka ina fatan gani sannan abin da tabbata da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine cewa sadaka ta ta arabta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ita sadaka ausaqun nafiki haka zo cikin hadisi da cikin mutane ce to kuma sai ya zama cewa annabi ya tabbatar da cewa ba shi karkaran kansa ba har iyalan gidan sadaka ta ne ta haramta gare shi ta haramta gare shi har iyalan gidan su sallallahu alaihi wa sallama alul bai kenan yake son ce dukkanin su sadaka ta haramta gare su ba ban cin sadaka har gobe kuma haka ne yake to sai suka ce idan wannan hukuncin shine tun a da to yanzu in yaqubu alaihi salatu wassalam irin wannan hukunci shi yake da shi to ai ko ɗayan nan ba annabawa ne da kamata su ci su ne tunda su alu yaqubu kun gane ko ku gane ba to wannan shi ne shi ne abin da alimamu sufyan sauri yake nufi da cewa alam tasma قوله تعالى وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين يريد أن الصدقة كانت حلالا لهم a matsayin suna iyalai iyalan gidan annabi yaqub ko ko a matsayin suna na annabawan Allah kun gane ko wallahu alam amma dai kamar da ibn jarir sabari ya faɗi a tafsirin sa shi ma ya tattauna wannan matsala sai yace amma akwai sabani cikin wannan matsala, akwai sabani cikin wannan matsala akwai malaman da suka tafi akan cewa ah, ah, sadaka ba ta kasance halal ga sauran annabawa ba gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma albalin suka tafi akan wannan wasu kuma sun tafi akan cewa wato sadaka ta halatta gare su amma haramta sadaka ga ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam khususiyya ce gare shi da shi da alubaiti wannan shine wallahu alam almuhimmu sun ce masa inna allaha yuzil mutasaddiqina kun gane ko wato Allah yana zakaya kenan ga masu sadaka wanda suke mu'mini ne to wannan aljaza da yace da mutafaddiqin malamai suka ce Allah ta'ala yana sakayya yana sakamako ga masu sadaka mu'minai musulmi wannan sakamakon yakan yi masu shi fi duniya wal akhirah fi duniya wal akhirah bi ma'ana mutum musulmi da ya sadaka bi ikhlasi to Allah ya kai mashi sakayya a duniya kuma kai mashi sakayya a lahira da mashi barka shi. to sai ba da karka dauka wannan sakayya da ake magana ta fara ta kare ne a lahira kadai in har duniya ba Allah zai zai maka sakayya in kai sadaka kun gane ko to wannan nasi dai haka yake tabbatar da eh, muhimmanci da da fabula da alfanun sadaka da infaki kun gane ko eh, infaki muka ce har duniya yana da amfani wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuhlikuhu wa huwa khairur raziqin Allah ta'ala ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar da shi na wani abu kuka yi da sa a matsayin ku na musulmi masu ikhlasi fa huwa yuhlifu yace ubangiji Allah zai mai muku shi wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzikawa to kaga wannan a duniya kenan fa huwa yuhlifu Allah zai mai muku abin da kuka ciyar ka bayar sai Allah ya lunka masa shi sai tabbata cikin hadisi mashhuri cewa babu wata rana da za a wayon gari face Allah yana da su mala'iku guda biyu da suke saukowa suna addu'a guda daga cikin sai da cewa Allahumma a'ti fikan khalafa ɗayan kuma da cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ash-shahid wato mala'ika na musamman ke addu'a cewa Allahumma a'ti fikan khalafa Allah ka baiwa duk wanda yake ciyar da dukiyarsa sadaka saboda Allah ka bashi mai yiwa yana ciyarwa ka bashi to shine fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin al-akhirah kuma wa aqridu Allah qardan hasana hairi تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم wa aqridu Allah qardan hasana yace ku baiwa Allah rance rance mai kyau shi ta hanyar sadaka wa aqridu Allah qardan hasana cikin dukiyarka ka tsakuro ne abu ka baiwa Allah rance kyakkyawa sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar wa kawo kanku na alkhairi kuka ba su sadaka tajiduhu inda Allah za ku sami shi a wurin Allah tajiduhu inda Allah za ku sami shi a wurin Allah ina ke da kaga Allah kenan shi yasa ce huwa khairan wa azama ajra za ku same shi huwa shi khairan a matsayin alkhairi wa azama ajra kuma shine mafi girman lada ko za ku same shi a matsayin mafi girman lada ko sakamako saboda ka Allah yana sakayya ga masu sadaka kun gane ko wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun to haka da za zaka yi wannan shi masu magana alkhairi da cewa tabbas da ciyar Allah zai yi masa sakamako wani abu da ya shafi sadaka din nan da alkhairin ta da kuma cewa Allah yana bada sakamako da lada akan ta ya zo cikin hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sa yake cewa wato kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas kullu mri'in fi zilli sadaqatihi ce dukkan wani mutum a gobe kiyama wanda an musulmi nan zai ce fi zilli sadaqatihi zai kasance ne a karkashin inuwar sadakansa fi zilli sadaqatihi zai kasance a karkashin inuwar sadakansa sadakansa hatta yufsala bainan nas hatta in shi tsakanin mutane saboda ka wannan tsayin fanfalaki da ake yi da ake cewa tabbace gobe kiyama mutane za su tsaya a wannan farfajiyar mahashar kuma a kawo rana ta kasance kadar mil gwargwadon tsawon mil guda mil guda mil wannan na kilomita ko dan uwan kilomita ko mil guda da ma'anar maci maci na shafin kwalli almuhimu da ranar babu shakka za su kusa kusa da kanun mutane to a wannan mawkin ne ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullum ri'in kowane mutum musulmi gobe kiyama zai kasance ne fi zilli ne karkashin inuwar sadakansa wadda ya a duniya hatta yufsala bainan nasi tsaye ya shi tsakanin mutane ya duka kenan sadaka takan zama ita ce inuwa gani ga mai ita a lokacin da rana za ta kusa kan mutane suna tafarfasa sun jike da zufa zufan ma ta zama musu kogi na ruwa to kaga sadaka tana da amfani kenan gaskiya Allah yana sakamako ga masu sadaka wani hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Al-Hakim da kuma ah, sauran malaman sunna daga sahabi wato Faqbat bin eh, bin Nafi wa Uqbat bin Amir al-Juhani Uqbat bin Amir al-Juhani ah, Sheikh Muhammad Nasir bin Albani ya faha wannan hadisi to almuhimu dai wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da shafi cewa inna Allah yajzil mutasaddiqina Allah yana sakamako ga masu yin sadaka don haka sadaka wata abace mai falala mai alkhairi yin ta ba asara ne ba yanzu bayan sun gaya masa wannan magana to shi kuma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai bai sa musu jawabi qala sai yace da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi yace to shin ku qala yace alimtum shin ku kun san ma fa'altum bi yusufa abinda kuka aikata ga yusufu wa aqihi da dan uwansa kun san abinda kuka yi wa annabi yusuf dan uwansa ina fatan gani alalimtum ma fa'altum bi yusufa wa aqihi idan antum jahilu kun gani ko wannan shi a nan wani la'alla za ku lura da wani abu a cikin wannan wannan ibara da ta zo cikin wannan aya yanzu su yan wa annabi biyu alfarma ke rukunin shi alfarma ke rukunin shi ya yi wahala zai zo masdana wa ahalin nan zuwa fa'aufi lanar kaila wata saddaka alaina inda Allah haidu zai matattun kaga wani abu ne na musamman suke bi suke bukata yanzu annabi su jawabin da ya musu bai ko kula da wannan ba wato yana son ce da ku jawabin da ya musu bai da munasaba da abin da suka mishi a suka tambaya bai da munasaba da abin da suka roƙa fa aufi lana alkayla wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi almutasaddiqina duka wannan bai kula da wannan ba kun gani sai ce kawai hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi antum jahilun kun gane ko to me yasa ya fita batun bukatar su mu sharatan kawai ya zo akan wannan tambaya cewa hal alimtum wa fa'altum bi su wa akhihi iz antum jahilu shine malamai suke cewa wallahu a'lam wato kasantuwan su ɗan uwan Sani da jini gidansu guda sannan yana tsawara ubansu yana da rai ubansu yana da rai da sauran family gaba da suke su gaba da abu guda ne to yanzu da suka zo gaban shi a matsayin shi na mutumin da yanzu shi ya zama mai mulki yana cikin wadata da kaza da kaza da kaza sai ga ɗan uwan shi gaban shi wai suka fito daga gidansu suna gaya mata wasu masana wa ahalin dhubu kun gane ko fa aufila lil kayla hadda kashi wata sadda kalai suna gaya masa kuma mu a zane samu ke roƙonka ji na ji bai za a cin murjatin kudaden mu ba su da ke kuma yan kaɗan ne ka ke suna cikin wahalakin kun gane abin da ne ka waɗi a da malamai suke sawara muna ka sawara mashahadin wato suna gaya masa suna cikin wahala kuma babu wadata kuɗin da masu suke sunsu su auna abincin ba su isa kuma ba su da kyau kun gane kuma a matsayin su nauyi yan uwansu gidansu shi kuma shi cikin bi cikin wadata yanzu wannan sai ta sa tausayi ya rufe shi tausayi ya rufe saboda kai yanzu matsalar kenan ba matsalar eh, me za a muku ne ba amma bari mu koma wani mazu idan da kashi matsalar ta kaji gaba ne kun gani to shine sai da yi magana za a ba su daga kuma za a ba su ba za a cika musu kuma za a cika sai musu kawai hal alimtum ma sun bi yusuf wa yi iz antum jahilu kun gani to suka ce shine hikimar eh, kaushe ma maudu'in ya tuma ya zuwa ga wani maudu'i da zaban kun gane ko wannan shine to amma tambayar da ya musu na cewa hal alimtum ma fa'altum bi yusufa abin da suka ta ma yusuf malamai suka shiga kallon na ai zahiri ne ko zahiri ne kada shi da cikin rija da da da da makasudin ya mutu kawai ko ba haka ba amma abinda suka aikata bi akhihi kenan dan uwansa wal'allahu wallahu alam shine faɗansu da suka ce in ya sarki fakar sarka wa kullahu min qabl kun gane ko cewa in ma ya saka ai dan washi ma ya saka kaga wannan mummuna kalma ce mummuna kalma ce kaga kuma suna sun sun karrara Binyamin ya saka sannan sun karrara dan uwansa ne Yusuf ma ya yi ya saka wanda da Binyamin da Yusuf alaihi salatu wasallam dukkan su ma wanda ya saka ba wanda ya sata a cikin su don mun faɗi abin da suke nufi da faƙar da saraka a kullum in saboda ba sata ne ba kun gane ko to wasu malamai kuma suka ce irin mu'amalar da suke masu irin mu'amalar da suke musu gaba daya tun yi shi kun har bayan annabi yusuf bayan irin mu'amalar ta dan uwan uba ko dan uba da hausa irin wani mummunan mu'amalar da suke yi wa dan uwan na shi annabi yusuf a lokacin da annabi yusuf din bayan nan shi ne ke tuna musu kun tuna da abin da kuka yi mai yusuf na ta a cikin rijiya wa akhihi da irin mummunan mu'amalar da suke ma dan uwan na annabi yusuf is antum jahilu kun gane ko mun ce sun yi musu mu'amala mu'amala ta dan uba ta dan uba daga cikin abin da malamai suke ruwaitowa wallahu alam cewa lokacin da aka ga wannan suwa almalik a cikin kayan shi binyamin suka yi tsuru ba su da yadda su su kare shi babu yadda su kare shi sai aka ce wasu daga cikinsu sai suka ce ma ra'ayina minkum ya abna arrahil khaira rahil aka ce ita ce wasu annabi su shi binyamin sai suka ce ba mu taba ganin alkhairi gare ku ba ya buɗe rahil wato kamar suna cewa wadda ta yi annabi su wa'annan ɗiyan na tabbas su taɓa ganin alkhairi tare da su kun gani to kaga wannan ai ba ma ce sanda ce ba ta dace ko sai ta ta ai su su zama su wannan wajen yan wasu yan wasu da gida su guda amma sai suka ce gaba da ba su taɓa ganin alkhairi gare su yanzu wannan duka shine abin da ke musu ishara zuwa gare shi cewa hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi kun gani iz antum jahilun a lokacin da kuke da jahada in antum a yayin da ku jahilu da na kuke cikin jahala ko cikin jahilci to ne jahilu na nan wurin yayin da kuke jahilai jahilu na nan wurin malamai suka ce yana da tafsira daban-daban da aka yi masa daga ciki akwai cewa in antum jahiluna wato a yayin da kuke cikin rashin sanin ma ya ulu ilaihi amru yusuf iz antum jahiluna ma ya ulu ilaihi amru yusuf wato ku yi musu ku mai yusuf da dan abin da kuka yi musu na mu'amala wacce ba ta dace ba yayin da kuke cikin jahilci kuka jahilci ma ya ulu yi amur yusuf kun jahilci yaya lamar annabi yusuf zai koma ƙarshe mai yusuf zai zama ai ba su san wannan ba ko saboda ka lokacin suka kada shi biya lokacin da kuma shi wancan suka ce in sun fakar sarka lahu aku lahu min qabl sun san me annabi su zai zama ba sani ba haka kuma lokacin suka ce ma ra'ayna minkum ya abna ar-rahil ko ya bani rahil khaira ya da suka faɗi wannan ai ba san me zai faru da annabi Yusuf ba to shine iz antum jahiluna wata fassara ta malamai wasu malaman suka ce iz antum jahiluna yana nufin iz antum khati'un yayin da kuke cikin aikata ba daidai ba cikin aikata ba daidai ba kun gane ko kuka aikata ba daidai ba kuma da gangan kenan shine iz antum khati'un ba iz antum muqti'una ba iz antum jahiluna bi ma'ana iz antum khati'un muka ce ba iz antum muqti'una ba da dan muqti'una ne kaga ai ba su da shi yawa khati'una wato sun aikata ba daidai ba kuma da gangan to shine iz antum jahiluna suka ce saboda daga cikin ma'anonin jahala ko aljahal shine aikata ba daidai ba shi ma kan shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam mun karanto a baya ya yayi tazarruni ga Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da za a kai shi kurkuku yake cewa yana roƙon Allah ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun wa akun min al-jahil yanzu wa akun min al-jahil da zan zama cikin jahilai kenan la zan kasance cikin wani su za su aikata ni daidai ba annabi Musa ma wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu bakara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yanzu suka ce yanzu Musa izgili kake son kai mana kai muna magana an kashe mutum ka samu mana mafita sai ka ce mun ka sanuwa sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yace ina roƙon Allah kariya da tsari in kasance shi masu aikata ba daidai ba shi na akuna min al-jahilin kun gane ko walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahili haka Allah ya ce annabi fala takunan da min al-jahili kar ka kasance cikin masu aikata abin da ba daidai ba kun gani ah, ya zo cikin kuma addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ashabu sunan al-arba'a suka roto da sauran malaman hadisi daga ummul mu'minina ummu salma radiyallahu anha cewa yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karanta na addu'a da azkar in zai bar gidanka ya ce Allahumma inni a uzurika an azilla a uzalla ko ko haka ne ko a azilla a uzalla a azlima aw yuzlama aw uzlama kai a ah. aw azlima a yuzlama aw uzlama ku ko to a shayar sai ce aw bi au ajhala au yujhala alayya aka addu'a take wato ya Allah ne neman tsayi gare ka kada in talan lafiya kun gane ko kada in je in talan lafiya ko kada ya bace ko kada bata da ni an azilla au udalla kada ya bace kada bata da ni au wato azilla au udalla kun gane ko kada kuma in je in talan lafiya ko a yi talan lafiya ta da ni ko a sa in yi talan lafiya kun gane ko to shine kuma ya ce au azlima ya ubangiji ina neman ina neman kariya ka kada in zalunci wani au uzlama Allah ina neman kariya ka ko kada a je a zalunce ni kada in zalunce ni kada wani ya zalunce ni ashari sai ce au ajhala au yujhala alayya yanzu au ajhala ba wai kada in rashin sani ba au ajhala ba wai kada in zama jahili ba a au ajhala Allah ina neman kariya ka kada in aikata abin da ba daidai ba au jihala alayya ko a aikata mani abin da ba daidai ba kun gani to ne wanda da yana cikin ma'anonin jihala. don haka alimamu shaukani muhammadu bin ali lokaci ko yake ishara ga wanda magana cewa dukkan mutumin da aikata abin da ya saba ma shari'a ya inganta a siffar ko kace a danganta jahilci zuwa gare shi duk wanda ya keta alfarmar shari'a ya kata abin da ba daidai ba to ya inganta a siffar ta mishi jahilci a danganta jahilci zuwa gare shi ce shi yasa annabi ya ce da su yanzu an ba. Ya ce saboda ka ake roƙowa daga daga magabata daban-daban suna cewa kullum man afallaha fa huwa jahil kullum man afallaha fa huwa jahil duk wanda sa Allah shi jahili da wani lokaci ثم إن ربك للذين عملوا عملوا السوء بجهالة ثم تابوا إيه؟ من بعدها من بعد ذلك إن ربك لغفور رحيم وإن ربك من بعدها لغفور رحيم الشاهد ثم إن ربك ثم من ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة شيء شنو محل الشاهد سنن ubangijinka Allah tabaraka wa ta'ala lillazina amilu su'a ga waɗanda suka aikata mummunan abu bi jahalatin ba da jahilci ba bi jahalatin ba da jahilci ba saboda malam in ka aikata abu baka sani ba faɗi baka da laifi Ba ma kunna mu'azzibina na? masar a ah, kai abu ka kun san kunci shi za ka maka da laifi bi jahalatin shine ta hanyar aikata ba daidai ba ba wai ba su sani ba sun sani amma suka fada sun matabu sannan suka tuba min ba'di zalika saboda haka suka tuba bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai yarda ne gare su to abin da yake kai gare shi shine cewa wadansa iz antum jahiluna yana da fassarori daban-daban da malamai suka masa daga cikin su shine wannan rubutu na karshe cewa a yayin da kuke cikin yanayin aikata abin da ba daidai ba wannan dai ita ce gabar da zamu kwana kenan akan ta kissa tana gangarowa zuwa ga kashe ko